Your eyes are not deceiving you and your mind is not playing tricks on you. Talakan nan da ka sani jiya shi ke tsaya a gaban kai yau a matsayin mai kuɗi. Sunana Saifin Islam. Ina kiran ku zama masu taurin rai, juriya. Making money isn't hard in itself. What's hard is to earn it doing something worth devoting one's life to. kan duniya da abin cikinta ba zan sadaukar da lafiyarta wacce hujja nake da ita da zan daina sallah bayan Allah cewa ya kai ne wa'azi halicci mutum da can ba sai dan sabuta masa dan ka daina sallah sai me da Allah na dogara Hypnotiza Media Concept comes in with an emotional tear da Allah na dogara ya kamata ka kiyaye keep your stinking mouth saboda yanzu Allah ya bayyana We run the affairs of the government. We are the movers and shakers of this world. He's hardworking, God-fearing, discerned unto circumstance and condition He is an unexpected visit. The Allah Nadogara desire leads him to depression, difficulty, and distress. Allah na ko. Bai kaka gidana. <laughs> Money is a great servant that a bad master. Money does not buy you happiness, but lack of money certainly buys you misery. Money can't buy happiness if you shop in the wrong places. Da Allah na dogara. Na iya samun abin da ya fi miliyan goma a cikin sakon goma. duk lokacin da za a yi sallar asubahi kuɗi ne suke shigo mu ila adadi a lokacin ne da za a yi sallah a lokacin ake samun kuɗi watch how the events unfold in this emotional tearjerker da Allah na dogara <laughs> ya samu dukiya ba bisa kan ka'ida shin babu a shara babu fitsararru da Allah na dogara executive producer Ibrahim L. Ibrahim. Associate Producer Salahuddin Ibrahim. Producer Hamza Talla Mai Fata. Assistant Director Mukhtar Afakalla. Official Trailer Adam Mustafa Garba. Story written for the screen. Concepts and directions by Muhammad Bello. General BMB. Da Allah na dogara. Wani wace irin masifa ce haka? Gashi ba shi da lafiya. Motocinsa da ake neman mashi kuɗi da su babu su. Anya ko ba sa hannu a cikin wannan al'amarin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Da Allah na dogara. Hidden your screen soonest.